za mu tashi addu'a ta arba'in shine faɗinsa mil samawati wa mil al'ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت Walayan fa'udal jaddi minkar Jadu. Abu Sa'id Al-Khudri shi ne ramin wannan hadisi daga annabi, sallallahu alaihi wa'ai wa'ai wa salama. Ana so bayan ka kaɗago daga ruku'i bayan ka ce sami Allahu liman lhammi da horabba na hamdu. To za a yi wannan addu'a ta mil a sama wa mil al'adu. Abin da ake nufi da wato mil a sama wa mil al'adu wato kama ka nuna cewa ya Allah ina gode maka cikin samai cikin kasai, kalmar mil daga abin ana nufin wato abin da ya cika godiya ta gare ka ya ubangiji ta zamanto cikin adadin abin da ke cikin sammai da kuma cikin adadin abin da ke cikin wato kasai. ishara ne na nuna cewa kai ɗin ka gajiya ka kasa yi wa Allah godiyar da ta kamata to shine kake nuna iya ƙarfinka kamar ya Allah a ce ina gode maka godiyar ta kai adadin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai imamul khattabi Allah ya masa rama yake cewa wannan tamsil ne da takrib kamantawa ne an gane ko da kuma ƙoƙarin matso da wato tunanin ɗan adam ko kuma buƙatar ɗan adam gurin ubangijinsa cewa ya nuna cewa yana yi wa Allah godiya da yawa don ana so mutum ya rinka yawaita gode wa Allah amma alkalamu la yuqaddaru bil makayil magana ai ba a auna ta ai da sikeli ko kuma a auna ta da abin da ke cikin sammai ko abin da ke cikin ƙasai amma takarib ne kawai kamantawa ne sannan kuma da ƙoƙarin matso da abin da yadda ƙwaƙwalwa za ta iya fahimta amma abin da ake nufi dai a takaice taksirul adad min alhamd kamar bawa ya yawaita adadin godiya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala hatta da za a ce an da wannan godiyar ta sai zama ajsam gangan jiki gangan jiki na kome to inda za a cika mai a cika saito wannan godiya ta sa ta kai haka to wannan shine abin da ake nufi da mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma ita min shay'in ba'du da kuma cikin abinda kasu bayan sammai da kasai tabaraka wa ta'ala um, suna da maimaitawa godiyar ubangiji da ake so bawa ya yi ya tafi karfin ta shiga karkashin lissafi a ce wai za ka yi wa Allah godiya sai ka irga kwaya nawa za ka yi la ai kai alal itlaq ake so kullum ka rinka yi wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah so gode wa ubangiji la yadkhulu fihi alhusban lissafi bai shiga aw yaktanifu zaman wal makan ko a ce wani akwai bijiri ko wani mazubi ko wani ma'auni da za a dora godiyar ubangiji akai a yafi karfin haka ala sana'i wal majd ya Allah kai ne ka cancanci a yabe ka shine as-sana shine al-wasfu bil jamili wal ma'ana ka sifanta Allah da kyakkyawan abu da kuma yabo wal majd ya Allah kai ne ma'abucin girma kaga wannan ma duk girma Allah ne ba wanda ya cancanta a gode masa ba wanda ya cancanta a yabe shi sama da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan duk wani abin da zaka yaba a duniya ba Allah ba yana da tawaya kuma yana da wata illa tasa amma Allah tabaraka wa ta'ala shine komai shine ma'abucin al'azama shi ne yake da nihayatu sharafi ma'abucin girma kuma dukkan wata sharafa duk wata ɗaukaka idan aka zo ta ubangiji an gama kenan larabawa sukan ce rajulun majid in an ce majid ana nufin wato mutumin da yake babba mai kasirul khairi ko wanda yake da shariful khair madaukakin alkhairi almajid ana cewa almajid kamar alfa'il lil mubalaga ne kaiwa matuƙa wa na laka abdun dukkan mu bayi ne gare ka ya ubangiji wannan kamar bawa yana furta cewa ni dinnan bawa ni ni ba kowa bane ya haƙu ma ma qalal abdu ko shine mafi cancanta abin da bawa zai faɗa in ka ce ahlas sana'i wal majd sai ka ce a haƙu ma qalal abd wannan shine abin da yafi cancantan bawa ya faɗa ya yabi Allah ya gode wa Allah wa kulluna laka abdun kuma dukkan mu bayi ne gare ka Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar duk abin da ka bayar babu wani mai hanawa da ya isa ya toge dangane da abin da ka bayar ko akwai wala mutu ya limamanat kuma ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana in Allah ya ce ba za a baka ba ba wanda ya isa ya baka ko akwai ja ba ja lamani alima a bait lamani daga almanu ne ba wanda isa ya hana lima a bait daga atiyya ne wala mu'tiya lima mana'at duk wanda ka hana ba wanda isa ya bashi su kuma yana wajen ka ya Allah wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd zaljad ma'abucin alghina ma'abucin wadata ma'abocin matsayi ma'abocin ɗaukaka matsayinsa da ɗaukakarsa da wadatarsa bai amfani a wajen ka ya Allah ranar tashi al'iyama sai dai in ya bi ka abin da ake nufi a kiyama dan wani yana da kuɗi ko yana da sarauta ko yana da matsayi ko yana da mulki ko shi babba ne a cikin al'umma wannan bai isa ya sa Allah ya ɗaga masa ƙafa wajen yi masa hisabi ko lissafi akan ayyukan da ya yi na barna ba ko akwai wani wadda saboda shi babba ne a nan duniya wa in ya je kiyama Allah zai ɗaga mai ƙafa babu shi aslan ma daman za a sauka ne a arasatul kiyama uniform ba bambanci kowa iri ɗaya ne kowa tsirara ba mai riga ba mai wando da mai sarauta da mara sarauta da mai kudi da mara kudi kuma ma wanda yake zuwa kiyama da naira ɗaya na ma ka ce za ka samu mala'iku ka ba cin hanci ko ka ce kana da wani matsayi so babu wani mai matsayi a wajen Allah a kiyama inda akramakum inda Allahi atqakum duk wani mulki da wani sarauta da wani fankama da wani girma da wani matsayi a yi shi a nan duniya a gama amma a wajen Allah kar wani ya tsammanin darajarsa da matsayinsa ta isa ta sa wai Allah ya kyale shi ko ya bar masa wani abun da yake yayi na barna to wannan kenan am wala yanfa'u dal jadd minkal jadd wannan riwaya ce ingantacciya Imam Muslim ya fadda ita kenan wannan ita ce addu'ar da ake so mutum ya bayan ya dago daga ruku'i ko